come back wannan rayuwar da kake gani an ba kana an ba kana ɗebu ɗebu ba salamu alaikum salam ni nawa kai da salama a ni nawa kai da ai ba ko nawa ba ni ne wara kai da kuma dan sawa kai da ku ba ku san wallahi mucuta azzalimai ba ku jin kunya ku kalle ku ni ku kalle kiri ne da girman dala komai ku cuce ku zalunce ni kuma dungu a kuma a ce har yanzu a nan bai biyan bukata me amfanin ku dan Allah ne hanwai laifin sa ne me yasa yayi bibiya a to kai muka zo kai muka zo lokacin da aka gauna magana muka ce za ka zo gurin mu baka takarda amma da yake halin dan adam sai ka kewaye ka tafi gurin oga ka je ka hada ka kutun gwila kuma ba da oga kuka shirya wannan maganan ba da mu kuka shirya to wa shugaban ku ba ba shugaban mu da shi kai magana ni ni yanzu ka gani ina kawai shi kenan eh? a biya ni kudi na kawai daga taimako sai ya zama basifa taimaka maka ba aka yi da tija fa kaga ka in kana ganin kun fi karfi na tunda ni kun gaba nan kokowa da ku ba to shikenan kuma ba ku san kai ku gura kare ba Allah mata Allah da ku sarki kawai ni shine gata na kuma shi zan magani zai kwata mu kudi na ah, gata yo to mun waye waye gatan mu Allah kuma sai ku tambaye eh Allah ne gatan mu waye gatan mu gatan mu Allah da ah, ba Allah ne gatan mu inda kun sai shi ko to shikenan in zalla mana to shi da kwata mu kai ne amma ka tambaye mu mun san Allah ai baki ne ah, tun kafin mu san ka muka san shi ka ji wannan shi zai zai gaya mana Allah abin da na duba mutumin na kan fursata na san ka da zafi ah. yanzu kana baje shi sai ka ji ya sha ba ruwa kana ba shi gwangwanin mantina uku sai ka ji na karo Allah kaji wannan shi zai gaya mana Allah mutumin da sallar asuba a jam'i nake eh. a zahar a jam'i nake la'asar magariba da isha shi don karfe goma sha ɗaya dare nake haɗa gaba ka buge su gaba eh. kafi na ma kokari dan ni ta wuce ni ta wuce ni kenan sai dai ce Allah ya gafarta mana ina mu shi kira yi zai mana Allah Salamu alaikum. Salamu alaikum. Salamu alaikum. Wani gida? Eh na dawo. Ka dawo ne? Allah ya dawo da ni. To san da dawo. Ya kwa. Kin abun mamaki. Mm, <laughs> Rabo babbe tsungu daga sama ga sheshi. Me gida ya ta zafi? Rabo ne kawai gashi nan. Kai da kace da ka je ka kawo danyi a dafa. Shinkafa ce da miya da nama. Naman ne kawai ba a sa ba, amma da naman ina can gurin mai sai da abincin. <laughs> duk wurin da nake zuwa karbar kaya bashi sun daina bani wai ba na biyan bashi hmm? kuma ba ba min adalci ba wani gurin na je mai shagon ya tashi ya aje min yamuri na ce malam waye mai wannan shagon a ƙi magana wani gurin kuma na zo in rufe ido ya ce ba zai ƙara bani ba sai na ce to kada allah ya sa ku bani sai na je gurin mama alabi ina zuwa ta kare abinci na ce zuba min shinkafa ita ma sai an yi albashi zan bayar mai gida kana da matsala guda ɗaya ne yanzu ana yin albashin nan ba za ka cire kuɗin su ka kai musu ba dole su hana ka ina ba su wallahi ina ba su kin san dambu idan ya yawa bai ya jin mai kalkuleta da nake zama na lissafa na kididdige kuɗin masu biyan bashi ita ce tabbata to ni kuma kin san lissafi ruɗa ne yake yau kuma da babban abinci a gidan nan ai dole hakuri zaki ki ci kawai yanda ya samu idan ba za ki ci ba ni kunce min ki gani